نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأيت مكتابة فاتي قبل كراتمه من الله annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na Ar-Rahiful Mahdur bahatun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam wanda fadilatu Shaykh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri ya rubuta rahmahullahu ta'ala a wannan masallaci na Juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gome rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin Azare jihar Bonabe. A yau za mu ci gaba daga inda muka daya. Idan ba a manta ba muna bayani dangane da irin cutarwa da azabtarwa da aka yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a farkon kira zuwa ga addinin Allah an cutar da sahabbai an cutar da manzon Allah shi ma karan da baban shi ba kamar yadda muka gani Quraishawa sun yi tawaga ta farko sun zo sun samu babban sabo Talib suna neman ya dauki mataki akan wa'azin da annabi yake yi abu bai yi ba suka sake zuwa a tawaga ta biyu wato karo na biyu suka zo domin su sake dakatar da manzon Allah ko bakwai ko dauki mataki a kansa nan ma abin bai yiwu ba to sai ga ki karo na uku quraishun bayna abin abi talib marra ukra darasi na 54 walamma ra'at quraishun yayin da quraishawa suka ga أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماض في عمله النبي سيأتي بدا أيكنسا wani aiki ne wanda Allah ya ɗora masa shine kira zuwa ga addinin Allah annabi bai fasa ba saboda haka a rafas daga nan sai ta gane ana ba falib kada aba khizlana rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa Abu Talib shi ya ki ya ainihin wato bar ya ki barin goyon baya shi ne tiblan kamar tabarwa ne. ya ki barin goyon bayan ɗan babbansa wannan wa majma'ul li faraqayn ma da wata intizali kuma Abu Talib ya riga yanke hukunci cewa shi zai rabu da mutanensa a kan ya hana annabi wa'azi to gara ya rabu da mutanensa kuma zai yi adawa da su saboda shi yana gani abin kunya ne ya zo ya takura annabi yaron da ya taki maraya a hannunsa wato idan da mahaifinsa yana da rai za a zo a takura kyasa yana da wahala to su suna da kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa tunda yana ganin ɗan ɗan uwansa ne idan da mahaifin yana ɗan da zai yi tsayuwan daka ya kare ɗansa saboda haka shi ma a matsayinsa na baffa zai yi tsayuwan daka ya kare ɗan ɗan uwansa ko da kuwa addinin su ba ɗaya ba saboda haka fa za a bu ilai amma wannan karo na uku kun je wajen abu talib ne da wani saurayi wanda ake kiransa ammar bin al-walid bin al-mughira sun tafi da ammara dan al-walid dan al-mughira wato sun kai shi domin a samu canji eh to yanzu kai kana da ɗanka zai kawo maka dan wani kai a karbi ɗanka a baka dan a baka dan wani zaka yi ta eh a karbi ɗanka ba a je a halakar da shi a baka dan sarki ko a baka ɗan gwamna a yakin banza ne ko menene kuwa za a baka saboda haka su sun ɗauka cewa abu talib zai amince shi yasa suka je wajensa da amara ɗan alwali ibn al wa qalu lahu suka ce masa ya aba talib ya kai abu talib inna hadha al-fata suka ce kaga wannan saurayi an hada fatan fi wa jimala suka ce shi ne tsayayyen saurayi cikin kuraikawa. kuma ya fi kowa inganci kwakwai falaka akluhu wa nafro suka ce kwakwai karɓe shi falaka aqluhu wa nafsu da hankalinsa da taimakonsa in naka ne da larabci ana farin haka wato an mallaka maka ki ha abada duk abin da ka saki zai yi wattaqiqu waladan fa huwa lak ka dauke shi tamkar ɗane naka ne kamar yadda ake samu a adoption kuma ka adoption din nan kamar akwai bambanci tsakanin adopted one da kuma wanda aka ce kai ka haifa da kanka misali da ɗan da ka haifa da ɗan ɗan uwanka wanda ka sanya aka yi aka same shi da yaron da baka sanya aka yi aka same shi da ka zo ka lika shi kai ka ban ɗinsa waɗannan guda uku dukanku ba dai ba ne wanda ka haifa komin haukansa danka ne komin haukansa komin lalacewansa danka ne da kafin jinin tarbi da dai daman kuskuren da ake samu shi ne yaro ya lalace ubansa kuma ya goyi bayansa dari bisa dari yana sata wa mutane uban ba ya ganin laifinsa yana shaye-shaye suna karɓe wayoyin mutane a lunguna uban baya ganin laifinsa idan da za a kama shi a kai shi wajen hukuma a zaure shi to uban zai je ko nemo baki zai yi domin saboda ya je kwato ɗansa to inda waɗansu iyayen suka lalace kenan in babu yadda za a yace ɗan da yake kisa ɗan da yake ɓarna kai ya gagare ka ya gagari kowa ya kamata ka bar hukuma ta matar da ke domin ko lahira aka je za ka kafi sauki amma yaro ya lalace ɗan ta'adda ne amma kuma kana goyon bayansa kuma wani abin takaici ma sai ka samu talaucin da uban yake ciki in an zauna in sun zauna a majalisar su na yamma saboda tsabar talauci tadin da yake a kidime yake amma duk da haka yana goyon bayan irin waɗannan lalatattun 'ya'ya wannan hatsari ne amma dai ɗan da ka haifa ko da mahaukaci ne ɗan ka zai yi wahala ka so wani ɗan lafiyayye ɗan wani fiye da ainihin ɗanka wanda ka haifa to haka ma ɗan ɗan uwa maza kai babu ɗanka ga ɗan ɗan uwa sai aka kawo wani irin tsinken mage aka yi ka yi adoptin ɗinsa ka yi tabanni ɗinsa kamar yadda laraba suke a da ba zai yiwu ba ba za ku zama ya ba Tun da wannan ka san ɗan ne da dangantakar kusa da kaza da kaza mai yiwa ka san yadda aka yi aka auro mahaifiyarsa ma har aka haife shi akan tun da kun san har yanzu ana samun masu adoptin sai dai a musulunci idan ka je gidan marayu ka je ka ɗauko yaro ya zama ɗanka za ka ɗauki ɗawainiyarsa musulunci ya yi da wata amma idan ka mutu ya gaje ka gaje ko idan ya mutu ka gaje shi ba duk da kasancewa gwamnatin Najeriya tana ba da dama a haka to ba tsarin gwamnatin Najeriya ne ba a duba a ka'anin gado tsarin ubangiji ta'ala za a bi tunda Allah ta'ala ya riga ya kwanta a darsin maulana ba bi ba ga maula bi ba da sai kitabin la tunda aka soke wannan riga an soke masu gado an ambace su na fiban mafruda ba a canzawa idan mutum yana da gado haka sai da gadon ka yace ya yace wannan kuma ruwanka amma na fiban mafruda rabo ne wanda yake yankakke Allah da kansa ya yanka ba a ƙara ba a ragewa ba a tuka wani kuma ba a fitar da wani to kaga shi yasa aka a adoption don haka kamar waɗannan mutane suna son su kawo ma abu sa'il ɗan mage ne su karbi dansa kuma nan karbi dansa fa za a ji a kai ne za a je a wulakanta ki za a kaskantar da ki za a fatar da ki daga bayan kaka. saboda yana zagin gumaka yana kuka hankulan masu bautan gumaka sannan yana gwada kuskuren iyaye da suka bauta iyayensu da suka bauta ma gumaka kuma suka mutu a kan haka yana kiran waɗannan da su gane cewa Allah ke kaɗai ya cancanta a bauta masa sawa'un wajen tauhidin uluhiyya ko rububiyya ko wajen tauhidin al'asma wa sifat saboda haka yin haka suka karɓe shi za su je su batar da shi ne wasilin ilaina ga ma abin da suka ce ka miƙa mana ibna akika dan dan uwanka haga allazi khalafa dina dinaka wa dina abaye suka ce wanda ya saba ma addininka kuma ya saba ba addinin iyayenka wa farraka jama'ata qaumi ya rarraba kan al'umman mutanenka ya zo samu mutane a dunkule suna bauta ma gumaka gumaka wajen da uku da wani abu a dakin kaba suna bauta musu nan ki kuma sai ya zo sai ya ce ai Allah ɗaya ne wannan kine ya rarraba kansu kenan gaba daya alhali su ne suka tattara mutane a bisa sabon Allah Tun mutanen da suka dungule suka taru bisa sabon Allah a zo a tarwa kasu wajibi ne don haɗin kan banza ne haɗin kai ne ba na ci gaban addini ba na sabon Allah da tarwa banza ke yi saboda haka wa taqaha ahlamahu kuma ya wautar da hankulansu eh fana tula suka ce ka ba mu shi ba mu je mu kai shi kowa ma ya kusa fa ina ma huwa rajulun bi rajul ai mutum ne da mutum kato ne da kato tunda mun kawo maka da mun baka kyauta mun karbi naka mun kawo maka wani kato mun karbi wani kato shikenan magana ta kare fa qala sai Abu Talib yace sai zo wannan mata da samu da tijo ga abin da tijo ya faɗa ai ko maran hankali ne aka bala masa wannan ai yana da wahala ya ta yace wallahi la bi sama taqumuna li atquni ibnakum aghlukum wa utikum ibni taqtuluna hada wallahi ma la yakunu abada kalman da ya fada muku kenan yace wallahi ina rantsuwa da Allah la bi sama taqumuna li Yace Allah wadaran ciniki irin wannan cinikin ku irin wannan a wannan kamar ciniki ne Allah wadaran wannan ciniki sun san a zamanin jahiliya suna rambuwa da Allah sun yarda akwai Allah wanda ya cancanta a yi rambuwa da amma dai Allah din yana da wasu ƙananan alloli masu taimaka masa wani lokaci mai hukun kai yi rantsuwa da shi kai da ya yi girma ka fara da ƙanana su ne gumasa suka ce ma na abu da hun illa ne ƙarfuna ilan masu gulfa da ya kace wannan kuskure abinda Allah ya ce in za ka yi rasuwa ka yi jiki, idan za ka bauta masa ka bauta masa kai ne in za ka yi roƙo ka roƙe shi kai ne wai ka tsaya sai ka bi ka kama kafan wani ba lokaci ne na saboda haka shi yasa ce wallahi na bin sama ne. Ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah Allah wadaran wannan ciniki naku a ƙoƙuni ne yanzu ba ku ba ni ɗanku a ga zuhu laku wanda zan ciyar da ki wato zan ciyar muku da ki wa wutekun ibini, ne kuma ba ku ɗana ta turu da ku ya ki kun ba ni naku kamar zan rayar da ki zan goya ki eh don ba ki aboki ne kuma ba na wasu da su kike ki ya ce wannan hala wallahi ina rantsuwa da Allah wannan ba la yakunu abada abinda ba zai kasance bane har abada فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وقال والله يا ابا طالب وتي انا مكرم جواد الله يا ابو طالب laqad amsaka qaumuka mutanen ka yi kuma ka adalci kuma fa dan gwan Abu Talib waye eh, kuma shi wannan almutai bin Aziz akwai taimakon da ya ma annabi a gaba a nan yana goyon bayan Abu Talib ya karbi wannan yaro ya bada annabi a kai kai shi ne abu talib ya ce kai ma dan wala ka kafa masu an hana da kai za a ga wannan fa an uwanmu ne dan mu ne mu je mu kalli dan wani to ta kai ma baka kyauta min ba wallahi to amma kuma ana cikin tafiya ana cikin tafiya akwai lokacin da ya zo shi wannan almutsin dinadi ya zo sun mai annabi da abin ya yi yawa ya ce duk wanda ya taba annabi bai taba shi wani lokaci duniya haka take za ga wata rana wani da zai zage ka wata rana kuma shi ne wanda idan aka zage ka bai kai na wuce dama haka ne da ka bi baka haunan ma haka an ya tuna ba zai daka yau ma wa ba zai ba zai daka haunan ma haka an ya tuna haɗu baka yau ma kun ga da ya ku ya ba za ku rike wannan yana da kyau ko da yake sun ce babu wani permanent enemy sannan kuma kamar yadda ya kyaba yake abawa babu permanent prayer haka kuma ce ko idan za ka yi ƙiyayya da wanda yake ƙiyayya da kai ka ɗan yi sassauci don wata rana zai zama masarinka. wanda yake ƙaunanka wani lokaci za a iya samu accidentin kuma ya dawo yana kinka Kuke sa a nan aka ce wajen soyayya ka rinka takamanman wajen ƙiyayya ma ka yi takamanman to kaga da yanzu ya ba za su rika wannan ai da zai taimaka amma nan yana fati kaza nan yana fati kaza kuma suna ta adawa suna ta jikon junansu da bakaken maganganu ko kuma manyan idan suka haɗu sai ta tafawa suna dariya ko kuma sun bar a gidajen rediyo kawai da majalisunku eh, na ga wani yana dariya ba da kai nake yi ba <laughs> eh, <laughs> na kuma almusin bin adidin da ya taimaki annabi lokacin da aka yi yakin badar na taɓa fada aka kamo fursunonin shi shine wanda annabi yake cewa da yana da rai ce da yana da rai yana nufin cewa da yana da rai yana cikin ya yi magana ma annabi annabi ce zai yi sassauci mai muwar ya sa bahaushe ya ce alheri dango ne ba ya faduwa kasa banza amma banza san banzan mutanen yau ya kai alheri wa mutum Ko kuma sai maka mai ko maka mugunta wani lokaci ko almajiri ne in Allah ya halaka da mabiyanci kwarai da gaske to balle kuma a ce almajirin dan siyasa ko karamin ma'aikacin gwamnati ko ƙaramin nan kasuwa ka ɗaga shi ko almajiri ne na wajen karatu kuma ka sami mai tarbiyya ga wata rana ya zuwa an maka ya ta. ta Wa alli muhuri ba ya mu'allimuhu ribayata kullu yawmin wa lam tatafa'iluhu ramani wa kam 'allamtuhu nazm al-qawad wa lamma qala qafiyat kan hajjari. na'am to almutin bin adi bin nawfal bin abdi mana kun ga duniyar su daya sai to wallahi ya ba talib laqad amsaka qaumuk yace hakika mutanen ka sun maka adalci wajahadu ala takallus mimma takra kun yi iyaka kokari bisa kukuta daga abinda kai kake kyama ba ma araka turidu an takbala minhum shay'a ina ganin kaman ba za ka karbi komai ba daga tayin da suka maka bai kamata ba ka karbi wannan yaro ka ba da ɗanka kawai ɗan ɗan uwanka ba na ɗan ɗan uwan ba da ruwa sai ta wallahi ma an muni. sai ta wallahi ba kuma adalci ba gaba ɗaya walakin naka kai da kake kusa da ni ta wajen dangantaka kai din ma a ajma'a ta khizlani ashe ka riga ka tattaru akan zaka tsogarta ni wa mazaharatal qawmi alayya wa mazaharatal qawmi alayya kana son ka taimaki mutane a kaina to ba ni ba kai fasna ma bada raka ka je kai abin da za ka yi daga yau ba ni ba kun ga kenan Abu Talib ya karbi sayin da Quraishawa suka yi masa ba karo na uku to daga nan kuma wani mataki ya kamata ku dauka eh shine zai mana bayani a gaba ma fatala Quraishun yayin da Quraishawa wato ba su ci nasara ba bi misli ko fi hadhihi al-mufawadat a waɗannan neman yarjejeniya ولن توفق في الإثناء يا أبي طالب وتسامو موافقة با وجندل سد أبو طالب وفق النبي لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كما تاكي أخرنا النبي حنا كيرا زوا قاتين من الله يحنا كوا انا حنا كدعوة وكفه أن الدعوة إلى الله يكان عنك دبر كرا زوا قال الله وذكر أبو طالب وزي هكذا qarrarat sai suka tabbatar an tattara sabila yanzu za su nemi wata hanya qad hawalat wato wanda zai taimaka musu tajannubahu wal ibtiada min wanda za su yi kokari su nisance shi da farko wanda suka nisance shi da farko to yanzu suna so su dawo kansa makafata magabba wanda suna jin tsoron mummunan sakamakon da zai jira baya da larabcin kaji ake magabba akwai almagabba a tsayya akwai almagabba a tsayi ba bi ma'ana akwai karshe mai kyau ko kuma karshe mara kyau to tun farko sun yi kaffa kaffa wajen ɗaukan mataki akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda jin kunyan abu talib saboda suna tsoron abu talib kuma suna fargaban abin da zai biyo baya wa ma ya ulo ne shine da abin da abin zai kai zuwa gare shi وهو da ala على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم shine hanyar ketare iyaka akan annabi to yanzu tun da sun yi tawaga ta farko bai yi amfani ba tawaga ta biyu abin bai yi amfani ba tawaga ta uku abin bai yi amfani ba sun ga kenan suna da sai mission wato kaman a ce bukatu har guda uku duk ba samu biyan bukata ba yanzu za ku dawo kan annabi bari su fara fito na fito da shi Shi ne a nan ya yi mana unwani da ibtida'atun ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin ta'addancin da aka yi wa manzon Allah kai tsaye wa sarakat quraishun quraishawa sun keta mata na ta ta'azamuhu wa ta'karimu abinda ko kasance suna ganin girman sa suna girmama shi a ظهرت da'awa ala sa'a tun lokacin da annabi ya fara bayyana kira zuwa ga addinin Allah shekara ta nawa shekara uku aka yi ana dawa a goye sannan daga nan kuma aka ce mazo Allah ya fara bayyanawa amma waɗanda zai fara bayyana musu da'awa su ne ‘yan uwansa wa an zir ashira ta kalafarabe sannan daga baya aka ce ya bayyana ma duniya fasa ima tuma wa a'arif anil عن المشركين ko ko anil jahiliyya eh, warid anil mushrikin fabda bima tumar aka ce ka tsage abinda aka maka umarni ka sanar ya fito fili ya bayyana saboda haka wancan aya wa anzira ashirata kal aqrabi sannan kuma wannan aya fabda ma tumar to kun ga an ta fitar da dawa a bayyane kamar yadda makaranta baya to a lokacin suna son su yi ta'addanci a kan annabi amma saboda suna ganin mutunci da yarjejeniya ya sa ba su ɗauki mataki a kansa ba. ka sau ba ala gafarafatiha wa kibriya'iha an tasbira tawila saboda haka abin ya yi wahala gare su a bisa girman kansu da takaman suka ce su ba za su yi haƙuri mai tsawo ba. Kamar da iyadar laifi da ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka sai suka miƙar da hannu na ƙetare iyaka a bisa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ma kana tatiji min al-sukhriya bayan abin da suke masa na izgili wal istihza da wulakanci wa takwiji da hayaniya wa talbisi da rudani wa tashwishi da da hankali kun ya kawo mana kalmomi a jere ya sa larabcin wani lokaci yake da ɗan sauri wa gairi zali wa kana min at-tabi'i an yakuna abu laha dan yana daga cikin dabi'a ba abin mamaki bane a ce abu laha fi muqaddimatihim wa ala ra'fihim yana gaba gaba ko ma jagora ne fa innahu kana lalle ki abu talib abu laha ya kasance ahada ru'usu bani hakim yana faɗaya daga cikin manyan bani hashim tunda hasali babba ne na mazan Allah Abu Lahab falam yakun yaksha ma yakshafu al-aqarun to kun ga tunda shi dangi ne na tufa abinda mutanen nesa suke jin tsoro idan sun taba annabi to shi ba jin tsoron wannan wa kana duwan ladudan lil islam wa ahli saboda haka makiri ne mai taurin kai da musulunci da duk wanda ya karbi addinin Allah tun daga ki mun gani lokacin da annabi ya yi jawabi me yace me yace ma annabi eh yace kabbal laka yace kabbal laka yasa ka ce kabbal ya da abina abi watar ko kabbal laka yace ka halaka kai ke ne ko Allah wadaranka to wanda ya faɗi wannan magana ai za a yi tsammanin fito na fito iri daban-daban da gare shi hmm. na وقد وقف موقف الأداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yau اليوم الأول shi ya tsaya a matsayi ne na ɗan adawa tun a ranar farko na kira zuwa ga addinin Allah shi a ranar da annabi ya hau kan dutsen safa ya yi wannan jawabi Eh, dutsen safa ko kuma dutsen abubuwai kubai dutsen safa ko dutsen abu kubai wa tada alaihi qabla an kai fihi qurai saboda haka shi yana tutar da annabi kun kafin ma shawa su fara tunanin tutar da annabi wa kada salafna ma fa'ala bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi majlis bani hakim ko san a can baya mun ambata abin da yayi lokacin da aka tattara bani hake. annabi ya tattara su ya bata taron ya sake tattarawa ya bata taron Maza Allah ya aukan kan dutse yayi jawabi ya faɗi bakar magana ma annabi tunda babbansa ne ba wanda zai taba shi ba wanda ya sai tare shi eh na'am wa ma fa'ala ala safa da abin da yayi ma annabi a dutsen safa shine bayanin da nayi banda aka saukar da tabba da yada bi na hannu wa tabba asalin kalmar tabba ne tabba da aka ce tabbas saboda me aka ce tabbas alarma ina sauran alarmomin eh, saboda eh, tabbat saboda me saboda ya da aliyadu fil lughati al ana daukar mu'annas majazi da larabci ba da larabci idan ka je yadu hannu mace ce amma kana yace hannu namiji kamar yadda mu da hausa muke kafa mace ce saboda haka in za ka ce da larabci za ka ce kafa ya yi tafiya sai dai ka ce kafa ta yi tafiya ido mace ce na kama fiska amma waɗannan duk ana kiran su eh, mu'allaf ne wanda suke majazi yadu hannu guda daya dani hannu guda biyu yadaini hannaye guda biyu tabbat ya da abi lahabin idan za a dingina wata kalma da wata kalma a harkar larabci idan akwai faduwa wasanin faduwa ko nunu wanda yake gwada na ta'anisi share ke asalin tabbati ya dani shi sa an kazo karanta za ka ce tabbati ya da saboda nunun da share ka kai saboda me saboda idafa abi lahabin yasa ya zo abi lahabin maimakon abu lahabin saboda abu yana daga cikin al'asuma khamsa wa sitta wanda turfa bil wawi wa tunsabu wa tujarru bil ya'i ga gani abu abuka a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika ga gani turfa bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya a hamuka ورأيت حماك ومررت بحميك وجاء أخوك ورأيت أكاك كما إيه haka a taizu ma'arifa ra'aitu za ma'arifa wa marartu bi zi ilimin misali okay anyway mun shiga lissafi ko eh, tabbat yada abi lahadin wa tabba asali tabbat tabba ne saboda yada shi sa ya kawo ta'u yada ni ne sai aka ce yada saboda idafa abi lahadin abu lahadin ne saboda idan mudafin ilai aka ce abi lahadin ai kaga a gaba ka ce wa tabba bi ma'ana tabbat yada abi lahadin wa tabba abu lahadin malam liman eh okay wa kana abu lahab abu lahab ya kasance tazawwaja waladaihi ya dauko mana wani labari ne abu lahab saboda kusancin dangantaka da kuma makwabtaka don bayan dangantaka da annabi akwai makwabtaka duk gidajen su waje guda suke ‘ya'yansa guda biyu sun aure ‘ya'yan annabi amma saboda musulunci ya raba ya raba auren to ga mutumin da yake auren yarka baka ce an hana dangantaka saboda wani abu ya zo ya kawai saboda siyasa ya a raba auren ai hatsari ne babba wannan ya zara yana da mummunan adawa ‘ya'yanka guda biyu sun auri ‘ya'yan annabi mata guda biyu amma da musulunci ya zo ya ce bai yarda da auren ba suka rabu da mata matayensu ko bayan sun rabu da mata matayensu sun kasance suna taya ubansu adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk suna cikin na gaba gaba abin ta kai shine ainun a ce surukinka a ce yana adawa da kai a ce surukinka yana adawa da kai in baka yi tunani mai zurfi ba baka kai hankali nesa ba sai hawan jini ya kama ka Allah ya kyauta don haka وكان أبو لهب قد زوج ولديه أسبة وأسيبة أبو لهب يا أورر وآية جبابيو أسبة وأسيبة بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبو لهب النبي رقية وأم كلثوم رقية وأم كلثوم قبل البعثة wannan kafin a aiko annabi amma da aka aiko shi walamma kana ta lokacin da aka aiko annabi a matsayin manzo da bi huma bi unatin wa kitta ya matsa musu sai sun sake waɗannan ayaye na annabi ya tsanani da matsin lamba hatta tallafa kuma hatta da suka take su gaba to kaga ko alamun zaman doya da munja walamma mata abdullahi kuma lokacin da abdullahi ya bar duniya al'ibn sani shine da na رسول الله sallallahu alaihi wa واله cikin yayin ان النبي na biyu وانا ne na farko alqasim a cikin maza babban dan annabi sunansa alqasim sannan an haifa masa abdullahi wanda ake kiransa sayyid abu ta'ir yana da suna Abbayyar, yana da suna Abbayyar, kuma ta Abdullahi, kun ga wajen sunaye guda uku kenan. Ya za ka ce babu laifi yaro ya zauna da sunaye guda biyu ko da haka. Amma mushkilan a yanzu idan ka sa wa yaro sunaye da yawa da wajen da shi ne za a samu matsala. A ce sunansa Muhammad. sannan sai ka kara masa da faisal sannan kuma kafin muhammad din kuma sai ka sake kara masa da me eh eh da misali sanda ko kuma sambo muhammadu sambo faisal duk sunansa ne shi karai to ina sunan babansa ko ina na kakansa wanda ya kamata a ce suna idan aka ambaci sunan mutum ambaci sunan mahaifinsa da sunan kakansa kamar yadda za a ce Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda wani lokaci suna sunan mahaifi da sunan kaka ya kan sa a yi muku addu'a ta fatan alheri idan ba biya duka ya duniya ba eh don ana kiran sunan wani zai ce Allah ya gafarta muku Allah ya ji kayan ku don ka suna ya guda uku ko wajen rubuta a ce takardu iri daban-daban duk waɗannan sunaye duka guda uku na mutum daya Muhammadu Sambo Faisal eh ko kuma a samu wata Fatima sai a ce kuma sunanta Madina sannan kuma a gaban sai a ƙara Jidda sai a ce Madina tu Fatima tu Jidda eh a musulunci a sanya sunaye fiye da tsaye ba haramun bane yasa wani lokaci nake cewa idan aka sa sunan mahaifi ko kuma kaka a gida sai aka canza masa da baba ko baban gida wannan ba laifi ba ne sai dai kuma ka ka kai ki makaranta ba za ka ce sunansa baban gida ba eh dole ka ba da ainihin sunansa ko in ka ba da sunansa ko a can sun san shi da wannan a nan gida kuma an san shi da wani suna daga yasa ne yana ganin ba burgewa ba ne sanya suna ya guda biyu har wani ma ya bugo ko wata ta bugo tana tambayan ka an musu haihuwa sun sa kaza amma suna son su masa lakabi da kaza ane suna wahalar da kanku don an sa suna mai kyau a tsaya a suna mai kyau shi kenan saboda kana kawo wani rudani amma musulunci ya baka dama za ka iya bambantawa shi kenan sai dai da yawa daga cikin ku idan kun girma sai kun samu nazara saboda sunayen sun yi yawa na babban dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunan sa al-qasim ya sa ake al-kunya ma annabi da abul qasim sannan nabiyu abdullah a cikin maza na ƙarshe kuma shi ne ba. Shi ne Ibrahim wanda ana kyautata zaton watanni goma sha takwas ya yi a duniya Allah ya da dauki Tun da lokacin yana wajen shayarwa saka ce ma annabi ko ga alama ka bai da lafiya kamar zai ba duniya lokacin alkafin ya ga duniya abdalla ya ga duniya sauran wannan shi ne mazu Allah ya je ya ga yadda yake abin nan sai ga gara baya saboda yadda ya ga yaro yake magagin mutuwa shi ne ya zubar da hawaye sai wani sahabi ya ce masa yaya tun da kai ka hana zubar da hawaye ka hana kuka ga shi kana zubar da hawaye zai ta yi wannan rahama ce Allah zai hana wannan hawayen da nake zubarwa rahama ce kuma yana fata Allah ya canza masa da zai reno wanda za ta rinda kayan da ke a cikin gidan aljanna saboda haka wannan ya riga ya tafi kenan ya ka bar annabi da sauran yaya mata to lokacin da ɗansa Abdullahi ya ga duniya alkasim ya ga duniya ga Abdullahi ya ga duniya lokacin ba a haifi Ibrahim ba sai Abu lahabu ya ce to kun gani ai baya da ɗa namiji ko da wa zai gaje ki yana tafiya kike nan da awarsa mata fito duk ba mai gado Ya yace sara muhammad wa afsara muhammad ya zama ne yankakken baya tunda yi mata da ya yi mata ko yayayensu da yan kwada duk abin da suka haifa ba cika lara da su ba eh saboda suna da ainihin iyayenku ko gadara da su. Duk uba ya ci gadara da ainihin jikansa ta wajen ɗansa namiji kuma ko a gado dama haka ne ai al'abu yana gado al'ibn yana gado ibn al yana gado ibn al-ibn yana gado ibn al-ibn yana gado wa in nazara ko ya sauka can kafa to alabu na gado albintu tana gado amma ibnul binti yana gado to bintul binti ma ba ta gado kuma wai nazaru shi ne bambanci da kun ga wannan abin da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na rasuwan ɗansa namiji har Abu Lahab ya ga yana murna yana abin nan kuma makwabci ne sannan kuma babban annabi ne ai wannan ya gwada ya kulle kare a dukiyarsa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala ma mata Abdullah yayin da dan annabi Abdullah ya bar duniya ne ibn Sani ne Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shine dan annabi na biyu da sakkara Abu Lahab Abu Lahab yayi farin ciki kwarai da gaske wa zahaba ila mushriki ne ta da mushrikai da shiru ban yana musu albishir ya anna Muhammadan sara abtara aka ce da yake ai Muhammadu ya zama afsara mai yankakken baya to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka da inna aqaina kal kautsar fa salli li rabbika wanhar innaka ani'aka wal abtaru ala abtaru kina abtaru shi wanda yake aibanta ka shine mai yankakken baya idan ka dauko tarihin abulaha Lahab a yanzu kana karantawa su waye ayayansa wanda suka rage daga baya har zuwa zamanin annabi wani ta ga ya haɗu ba za mu yarda shi yasa duk uban da ya tashi shaƙiyi shakaka ɗan bariki ɗan iska a garin mutane kowa ya san kuma kowa ya san shi ya kan wannan yana da ayyaye da jikoki idan suka zo ba za su zo sai ga dara da shi ba saboda suna faɗin sunansa wani zai ce kai amma ba an yi wani mafiyaci a bara kun da idan wane eh ba kun ga abin da ko kakan wane kwarai da gaske shi yasa ake gudun irin wannan ko da kana biyan ka tsaya goye kuma ko da kana biyan ka kafin ka haifi 'ya'ya ko kafin 'ya'yan su yi wayo to idan sun yi wayo ka tuba ko ba don Allah ba don ka taimaki guriyanka. shi ya sa da Allah ta ala ta inna gani aka wal haqqa to shi ne karshe aka rasa zuriyarsa aka rasa bayansa tunda ko an samu zuriyarsa sai zuriyar Abdullahi zai ta ara ko ana kokarin kaucewa na wa kana talaqna kuma mun gabatar anna aba lahab wannan abu lahab din kana ya zuwa kalban nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun shi yana bin annabi a gindi a gindi sai mawtu bil hajj wal aqwa a mawtu bil hajj wal aqwa a duk lokacin da aka zo aikin hajji na zamanin jahiliyya da kuma kasuwanni na ukaga da majan irin kasuwanninsu na wancan lokaci bi tasbihi yana karya ta na kan a baya idan annabi yayi wa'azi sai ya ce karya ya fara musu sai mutane su tambaya baki suna tambaya a'a wannan shi mai karya ta sai ya ce ai babban sa ne ko kowa ya biya ta ba za mu shiga tsakanin su ba ya za mu shiga ba amma me yasa yake masa haka ko kun ga dan su za su dauka wadan su ba za su dauka ba وقد روى طارق بن عبد الله المعارضي طارق بن عبد الله المحاربي يا رويته ما يصيب أنه كان لا يقتدر على التسبيح ya gwada cewa abu lahab don lokaci baya ta takaitawa a bisa ta annabi barka ne dirbuhu bil hajar Hata hatta yudmi to yadmi quba yakan jefi annabi da duwatsu har sai ga dugan su sun yi jini idan ya zo sai da ana karuwa ana sauraron manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ba sai bayan an gama ya ce ai ƙarya yake faɗa ƙarya ne yake faɗa muku ƙarya ne yake faɗa saboda a lokacin da annabi yake magana yake jawabi zai sai yake rajin ne sama kun san da'awa kuma ita haka take in dai an zaka saurari ayar a zuwa za zaka saurari hadisin a zuwa ƙarshe to akwai abin da mutum zai ɗauka eh, dalilin da ya sa aka ce wudu ila sabili rabbika da hikmati wal na hasanati ka yi kira zuwa ga wato addinin Allah tabaraka wa ta'ala da hikima da kuma wa'azi mai kyau Yana ko yan hayaniya ne in ka same ku a ce za ka je ka samu majalisa ana kan giya duk an buɗe giya ana fita daga zuwan ka karka fafafa kwalaben nun ka fafafa kwalaben wani zai faffasa kan ya faɗa a kanka a lallaban su za ka yi yadda su da kansu za su tumbire abin nan din giya da hikima ake yi in ka ji an kai musu farmaki da hizba ce dama ita hukuma in ta yi gargadi ga mutum to kuma sai ta ɗauki mataki ya sa mun ra'a minkum da falyughayyirhu da yadi fa in ya tafi? aka ce fa bi lisanihi fa in ya tafi? aka ce fa bi qalbihi aka ce wa zalika qabl iman sana wata ruwaya walai tsawara a zalika min al-imani haqqatu kardale idan ka ga munkari za ka canza aka ce biye shi mutum ya canza da hannunsa ai biye shi, bi hukuma bi ji eh bi ba kenan ko bi qolis su ne wanda da sai za su iya canza amma da farko hukuma kafin ta ɗauki mataki sai ta muku gargaɗi abinda kuke yi ba daidai ba ne abinda ake so ku tuba saboda in ba a yi wannan ba aka je aka tarwa ba su to idan suka bar wajen za su je su yi koyo ko za su da iyaka su tafi wani waje su je su ci gaba da yi kuma za su sake duban waɗansu da za su lalata su wata kai za ka rara su ne to abinda annabi yake kenan ya samu majalisa sai fara musu karantarwa inna alhamdulillah نحمده wa nasta'inuhu كل nastaghfiruhu الوقت lokaci yasa annabi yana fara haka sai ga kowa da kowa ya mazo yana sauraron sa to ko Abu Lahab ya zo ya samu جنسا irin wannan جنسا zai yi جنسا ɗinsa ba جنسا yi za a iya samun wani yana sauraro ya fara fahimta ya ce kai wannan baka yi ba kai tsohon nan me yasa kake kana da hankali zuwa? to saboda tsoron wannan challenge sai ya bari sai bayan sun gama sai eh, sai ƙarya yake yi kaga kenan a bayan fage ne yake fara mu wannan ai ƙarya yake tunda ba zai iya fito na fito da annabi ba sannan kuma idan ba za Allah ya zai kama hanya ya ku bayan sa sai rinka jifar na. a ce wannan kuma yaya a ce ai babban sa ne yake jifar sa sai ga kowa yana kafa kafa bayan sa yake gaba kai ya je ta annabi to kaga wannan jifan da yake haushi yake yi saboda annabi na samun ci gaba dama haka ne da eh, ai mai hasada wanda ka san yana maka hasada wa lokacin ka samu ci gaba ne gaban ka kafar ne haka ke yayi eh, ka zo gaban da zai ka wani rai ne ya ta zan abin nan nasa to ya hada yaran sai mutu bala ya rage nasa to haka ake yi eh, Allah ya kyauta na'am to shi ne ma ya yi bayani ya ce wa kana tun wato a fi laha a duk fa bai tsaya a nan ba har da matansa kun ga matan abu laha wanda ake kiranta ummu jamilu eh sai wadansu mu suna ce ummu jamila amma da kuma bi in ga ce ummu jamilu wato uwar jamil arwa bintu harb bin umayya uktu abi sufyana war uwar abu sufyana ne نعم لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ita ma fafa جل ya tsarwa ba ne wajen taimakon mijinta domin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Ba da mijinta wane ne ya cutar da annabi ba sani ba tun da makwabta ne wajen yin adawa da annabi fakar kana tahmilu kanka ita ce ta take daukan kayoyi ko ta ɗebo farar kaya ko kuma gayan kayan ainihin gaude wa tada'uhu fi tariqin nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai ta saka a hanyar annabi wa ala babihi laylan a kofar annabi sai ta gudu ba saboda annabi ya kasa wa ba tun salifa mace ce wanda bakinta ya da kyau eh. malamai kuma sun yi bayani sun ce sai Allah ya haɗa ka da matan da harshen ka baya da kyau la haula wala quwwata illa billah sai dai addu'a kan farko in ka gane aka karka aura a na karanta wani artikel wadansu suna maganar cewa wadansu mazaje da yawa bakin ciki da damuwa da hawan jini da menene mata yanku su suke sa su suke wasu matayen su wasu yayayen matan da duk abin da ka yi ba za ta yaba ba duk gwanin tanka sai ta kushe to wannan ba mace bace ai mun karanta a can baya lokacin da annabi ibrahim ya kawo ziyara matarsa annabi isma'il a baka da ya zo bai same shi ba sai ya samu matarsa ya ce yaya yaya yanayin kuna mai gidanki ai ya tafi nemo mana ina ya je ya tafi farauta me yasa me yake faruwa wani yanayi kuke ciki ta ce muna cikin talauci muna cikin yunwa ba ma samun abinci mutum yadda ya kamata zaman da ba mu daɗi to ya ce ya ce to damuwa amma idan ya dawo ya fada masa wani ya zo ya zo wajen sa bai same shi ba amma ga sako nan kofan gidan sannan ku ya canza kofan gidan ya fada masa haka shi kenan ya dawo wata fada masa ba sai ce ni na ga kaman alaman mun yi mun yi bako ta ce kwarai da gaske ta ce akwai wani tsoho ya zo tsoho ya kamata ta fada ko kuma da tiyo ai in ka ji ana maganan tsoho to za a yi tsiya ne eh wani tsoho ya zo hakan nan ga shi nan kamar wani ya ga ya ga hakan nan dai kamar ko ba a nazo yake ba ko menene har yana tambayar mai na kaje eh wai menene abincin mu ni ko na faɗa masa ko kawai mu muna fama muna wahala da menene amma dai ya ce wai fala maka sako wai kofar gidanka nan ka canza kofar gidanka shi ne ya ji zuciya ya ce bari faɗa miki Wancan kofar da kika ce ya zo baba na mai kama da kaza da kaza da kaza to baba na ne ko ban gidan da yake in canza ke saboda bai gamsu da dabi'un ba dabi'un ba su da kyau saboda haka ilhaki bi a haliki ki tafi gidan kula da ke to wannan idan da yadda ta faɗa tsohon ya dade aka kawo masa wani ɗan ko ko menene ma ai ba mamaki ma annabi Ibrahim ba abin da yake a gidan ruwa ma bai ba don ka hadu da mace irin wannan wani lokaci ina to abin da kai ba kai ba ne ba duk da kasancewa lokaci mata su suna da tsare na abubuwa amma dai akwai inda kuma sukan gamsu sa kullum nake ba da kawari wa maza wallahi abin da ka mallaka ɗari bisa ɗari ka bari matar ka ta sani hatsari ne na faɗa kuma na jaddada in ta riga ta sani duk abin da ka mallaka ta gama da kai kada ka yarda ba ita ce kawai da responsibility da Allah ya dora maka ba ko ka ce za ka yi alheri ma ƴan uwanka mata ka ce wai sai ka faɗa maka sai da izininta wallahi duk kure ne balle kuma iyayenka kar ka yarda saboda mace in ka gyale ta yanzu ka ce zani guda biyu za a tsawo za a saya wa mahaifiyata za a saya wa mahaifiyanke mu je a saya za ta ce a sayo masu gada za ta sayo maka masu gada ko ba ka bane amma in ka lauke ta kace mahaifiyata ce nake son zan saya mata zani da abin nan har za ta gura maka kaje in banda tsada rikin hankali ta ce matarka ma uwarka za ka sayi zani mai arha kuma uwarka kuma ta saka ka sayi mai tsada daidai ne tana da hankali to ko uwar waye ba ta da hankali Allah kyauta na'am wannan aikin ummu jamil kenan matar Abu Lahab saboda haka wa ala badihi laila شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم قرأت لك إيه؟ إيه. وكانت امرأة صليفة ما تتيه وانا حنسن تباية لكو فاتغب أبي فبقوك فيه لسانها تكم فجوم جنجنوما كلها نقاتن في أكرنا النبي وتطيل عليه الابتراء والجفة tana tsawaita kage-kagen labarai wadda ta daddafisa ta dace da fisa kare kenan da makirci wato addi donarar fitna kuma tana kunna wutar fitna tana jin tsaye kuma a kasa na wuto za ta zara ba da dawa wato sai wa harbar sha'awa nakan tayar da yaƙi yaƙin ba san ƙarshen yaƙin ba ala nabi sallallahu alaihi wa sallam akan annabi kun ta lalata al'amarin sa ولذلك saboda haka wasafa alqur'anu bi hammala falsafa eh bi hammala falsafa amma yadda yake a cikin ayat hammala falsafa yasa alqur'ani yake wa mar'atuhu yake hammala falsafa hammala falsafa mai ɗaukan kirare mai ɗaukan kayoyi tana sakawa a hanyar annabi amma wata fasara hammalatul hafaf uwar zuma uwar fitina shine hammalatul hafaf domin duk matan da aka ce tana dauke da ai kamar wani mutum ya ce abin nan ya dauki bakin wuta da daddare ya dauki bakin wuta kawai sai ya je gonakan mutane a guje lokacin da amfanin gona ya gama bushewa an tattara eh, kowa yana so ya ajiye zuwa wani lokaci ko kuma ana cikin aikin sai ya sa wuta a nan ya sa wuta a nan ya sa wuta a nan wanda kuwa auduga suke sawa a bakin auduga sai su ja auduga zuwa inda aka tara kayan hatsi in suka sa wuta a nan suka sa wuta za su sa wurare da yawa kafin ya kama zai dan lokaci don yana tafiya yana tafiya ko kuma ya gudu a zo a rasa waye ya kunna wutar kawai ka ga gobara ta taki ta kona gonan wani ta kona gonan wani ta kona gonan wani a da lokacin da ake gidaje na zana ake rufi na ciyawa da menene akan samu miyagun mutanen da suke cikin na wuta a gidajen mutane su je su buya saboda tsabar fitina shine hammala talhafa duk mutumin da ya dauki bakin wuta ai ba za ka yi tsammanin alheri tare da shi ba akwai kuma masu ɗaukan barwa kira jariri a lokacin da za a rasa mutum kabari idan za a rasa mutum kabari sai su ɗauki bakin wuta bakin itace na wuta yana ci balbal balbal bal sai a je a rasa shi bayan an raka shi an dudule shi shi kenan sai su dawo wai Allah zai masa azaba ne gurgurdan yadda aka masa rakiya da wannan wutan aka dawo wa musulunci ya hana musulunci bai yadda da wannan ba a yi rakiya mutum da garwaki ko masa rakiya da wuta ba zai yi ba amma haske ba a hana hasken ma da za a kunna babu alfahari kwarai da gaske domin ko masu damara ne da ake raka su da irin fareti da menene da wannan duk suka je da ma waɗanda ake musu rakiya da jiniya zuwa kabari da su waɗanda suka yi hakan sun je lahira za su yi bayani kwarai da gaske sun je lahira za su yi bayani saboda mutum ya sani zai sai to in dai na mutu iyakace jini a fada iyakace jini a zaman hau iyakace jini a gidana amma in na mutu zan girman Allah ka kurka ni da jiniya. sai dai injiniyan akwai cunkoso ana son a bada hanya saboda za a wuce da gawa kaga wannan kuwa da talaka da wanda ba talaka ba su sai ne walamma sami'at وإنما تنبو لها السقى فلا غارب ما نزل فيها أبدا الله يسوكر أكد في زوجها من القرآن لا عينهم بجنكا لا عيو القرآن يجا عيو القرآن فتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوجا لكم في المسجد فتبو ذر أن نبينا هنا مصلى فيه من الكعبة أيها الله يكن كعبة واتوا بك الله يكن كعبة وما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه tare da annabi akwai abokinsa abubakar ne su ce wa fi yadi a hannunta akwai duwatsu don ta ya baki an ta an saukar da abin eh, ayoyi kaza kaza kaza kaza da bari da abi da abin wata ma adana an kuma da kuma ma kasa a gaba ka ce wa ko amma la talhaqa fi jidiha hablum min masal saboda haka sai ta so gunguma ran ta ya baki shine ta dauko manyan duwatsu ta sai ta zo ta ta jefe annabi da dudu ta jefe sabuwar ta ba ce da mitidari zai ilkan gwargwadon cikon hannunta ni hijara da ba. falamma muka fata alaihi ma lokacin da ta zo ta tsaya akan abubakar bin abi to hafa don shi ta gani ba ta ga annabi ba akaza Allah bi basariha a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fala tara illa abubakar wanda ya rike ganin ta bata ga annabi ba sai abubakar ba. dan haka ba cikin lakin ka da za ya dun kunya mace ko ba fara da ita to eh. mace duk naukin da ta maka ba za ka rasa a yau eh, kaga mutum yana sama da mutum zai yi ba zuwa jahiliya za su kana da mata hmm. za su kana da mata duk abin da ta yi sai dai ka kyale ta kawai amma namiji yana zuwa to shi ne sai ka duba ka ga naushi za ka masa ko menene za ka masa amma mace sai dai wani yanzu ya shiga tsakanin ku sun fiske ba ta fana da mata to cikin hikiman Allah sai Allah ya rufe da ta. a ranar su malamai suka ce a wata ruwaya saboda annabi ya karanta Qur'ani yana karanta Qur'ani sai fa da tazo ba ta gaishe ba to kaga babban abin da za ka yi tawassuli da shi karatun Qur'ani ba ya rubuta maka za ka yi karatu ya laya shine maganin kau dabara ko kuma menene eh, rafke ido ba a'a ka karanta ayan qur'ani ka karanta ayan qur'ani in Allah ya kaddara ba za ka tantance ba za ka ka wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura kamar yadda Allah ya ambata cikin qur'ani na'am tana zuwa tace faqalat ya ababakar tace ya kai abubakar aina sahibu ina abokinka kad balaga annahu ya azuni labari ya riko mini yana zagi na alhija shine zagi cikin waka wai annabi na waka yana zagin ta tace wallahi lawajatuhu tace wallahi da na same shi la daratu ko la daratu bi hadha al-shahr da zan sai na da waɗannan na jina wallahi inni na ka'ira to yake mawaki ne neman mawaki ya ce zan maya mata da martani ثم قالت هنا تكن مزمما أطينا وأمره أبينا ودينه قلينا ita ne mabarin kawo irin waka ba ta ce muzammaman abaina wa abaina ta ce abin zargi muka saba annabi abin zargi ne muzamman amma ya tabbata cikin hadisi maza ta yi sun je suna ta yawa suna ce muzamman annabi muzamman ce wa ana muhammad ce in yi suna zargi na to ni a wajen allah muhammad suna fata an gani to shakka na ummin mai ilimin yujilla fadul arki mahmudun mahaba muhammadu saboda allah ta ta ala baki wannan suna muhammad abin godewa dole kowa ya gode masa da ke mu zammama kun ga ta faɗi bakar magana wato ta ɗauko bakin suna to shi yasa ko a rayuwa ba a son a yi maka nikinan da bakin suna kwarai da gaske mahaifinka ya sanya maka usmanu kai kuma ka zo ka canza da wani wani shuki ko wani buji Ba kai usmanu ne a shari'ance amma a rayuwa sai ka zo ka ce kai bugi ne bugi ko to shi kenan za ka sani duk ranar da mutum ya mutu mala'ikun da za su zo su karbi ransa idan fajiri ne ko kafiri sukan zo da mummunan gwado gwadon wari yake yi idan sun zo za su kwace ransa karfi da yaji shine wannan biya su zarta za su kanya a cikin wannan gwado mai wari ya su ɗauka zuwa sama idan suka je za su hadu da mala'iku wanda suke kula da sama ta farko kafin su isa za su ce wannan wani irin wari ne wannan wani irin wari ne sai wasu mala'iku su ce ai kuna tsammanin wari ran bugi ne wane ne bugi kuma mummunan sunansa za su kira kaga mutum ya je lahira kira mummunan sunansa to akwai matsala ce waye buge kuma wani dan iska ne ko mutumin banza ne buge kuma yasa ana zuwa sama ta dai bugo ta zai amma ran ne za ta wuce sannan a jefa ta cikin illige amma ran ire-iren waɗannan sai a jefa cikin suke yasa ba a son mutum ya yi nikiman da suna mummuna mukulunci ba ya koyon bayan wannan kuma salifin mulkusuku بعد الإمام مذنما من أتينا وأمره أبينا ودينه قلينا أبينا مكوك على ديدي الله يبقى ملادا أبينا مكوك كوري الله يبقى فتامنا سبحانك اللهم وبحمدك أكد والله إلا أنت أفضل وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته